Masu sauran shirye-shiryen studio Kalangu mu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon maudu'i na muhawarar studio Kalangu. Hilmahar studio Kalangu dai na hilin mata shiri ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan muhimman batutuwa da suka rayuwar ɗiya mata a fannoni daban-daban na rayuwar al'umma ta yau da kullum. kama daga kiwon lahiya ilimi da horo tattalin arziki siyasa da zamantakewa shirin mahar studio kalangu filin mata na yau zai mai da hankali kan gudunmawar da kananan bankoki ke kawowa a cikin cin gishin ɗiya mata a ƙasar niger a ƙasar niger wani bincike da ƙungiyar pnu da ta gudanar kan batun jinsi ya nuna cewar mata ba su da kaso mai yawa a ɓangaren kawo gudunmawa a cikin rayuwar al'umma kason ayyukan da mata ke yi yana kan kishi 36.5 cikin 100 a bangaren ɗaya mata yayin da yake a kan kishi 82.5 da biyar cikin 100 a bangaren maza a cikin manyan birane kishin yana a kan 65.6 na mazaje wanda ke gudanar da ayyuka daban-daban yayin da su kun mata su kwashe kishi 26.8 cikin 100 a cikin cikaskin da mata ke samu akwai rashin isa ga bankoki wato kusa da su suna da matsalar samun asusu da ake ce ma bankoki a turanci haka zalika matan ba sa samun cikakken horo kan batun da ya shahi ajiya da kuma adana kudade da ma samun basussuka don tafiyar da ayyukan nasu daban-daban wannan kuma ba karamin koma baya ba ne yake kawowa a cikin ayyukan na ɗiya mata wanda kuma ta nan ne suke bunƙasa ayyukan nasu ta hanyar samun wannan kudaden. shin ta kakane ne za a iya ba mata shawar su ci gaba cikin tsararrukan bankoki don su bunƙasa ayyukan nasu daban-daban to domin tattaunawa kan wannan maudu'in ya samu kagaito muku a nan cikin ɗakin muhawara na studio kalongo da uwar gida fatsuma kadiri mai kula da harkar bashi a bankin mata da ake ce ma mai kref barka da zuwa fatsuma to da muna tare da uwar gida na na aishatu idi wadda take a kungiyar federation bere wadda take a ƙarƙashin babbar kungiyar nan ta mmd cewa da mata masu dubara barka da zuwa na aishatu bakin mun da karbi wurin gaita na mahawar studio kalangu ni hawa usman nake mana fatan alheri To madalla kamar da doka dai a cikin maudu'in na muhawarar tamu wanda ya danganta da gudunmawar da bankoki ke kawo mata domin samun cin gishin kansu. Za mu soma shirin da ke uwar gida Fatsuma Kadiri mai kula da harkoki wato na ba da bashi a bankin mata da ake ce ma mai karf. Shin ko za ki iya gaya muna me ake nufi da ita wannan bankin tako mai Salamu alaikum. salam. Mai asusu ne na mata mai tallafa ma mata da yara-yaran mata 'yan mata masu nema su tashi da kansu kaf mm-hmm. tana tallafa musu da harkar bashi da harkar waye kai yadda ake kasuwanci da yadda duka ake koya musu ajiya inda za su kama su tashi da kansu mm-hmm. su yi sana'o'i su kula da gidansu da iyalinsu da jama'a gaba ɗaya. Mm-hmm. saboda mata don ya tallafa ma mata balle wanda suke cikin daji suke nisa da da birni haka kuma da ba su da ƙarhin da za su ta wajen manyan bankoki sai suna nan zuwa kafa tana kama tana tallafa musu to yanzu kamar kin yi zancen mata waɗanda ba sa cikin birane suke a cikin ƙauyuka ta yaya ne kuke kuna shawo kan matan wannan har su san mahimmancin ita wannan bankin tasu ce kuma su zo suna kawo kudaden su kuma suna neman bashi a ta to farawa dai muna zuwa gare su muna kwatanta musu bankin namu yadda yake da yadda yake tsarin tahiya da shi mm-hmm. da yadda mutum zai yi ya zo ya shiga wajenmu in ka yi duka wannan muna kwatanta ma in kana da bukatar mm-hmm. bashi kana zuwa in baka bukatar bashi kana zuwa duk dai ana yin tallafi ana waye ma mata kai yadda za su samu su ma su tsaya dai da kansu. <laughs> To mun sake dawowa kanki. Eh mu koma bangaren naki na na Ashitu Idi ta kungiyar Bere. Me ake nufi da kungiyar Federation Bere wadda take cin kalkashin mata masu dubara? Federation Bere kaman gamomin gurfama ne da aka yi na cikin unguwa. Mhm. Kaman gurfama uku ko hudu hesu gamu hesu union. union in nan su ne suka gamu suka federation to yanzu a bangaren cin gishin kan diya mata ci irin gudunmawa ce kuke su. to gudunmawa da muke ba basu kamar muna zuwa muna neman da turanci da ake cewa partner haka suna zuwa suna musu formation mhm. suna musu formation na yin wani transformation suna musu da formation iri-iri biskan wani neman kuɗi biskan wani harkar sante insu biskan wani violence haka duk muna nema musu kuma su matan nan suna yin sana'o'i ne su suna sana'o'i dukansu suna sana'o'i da masu yin abin saida kamar manya wanda suke haka manya suna iya zuwa wurin wani fuwar akwai mata na unguwa da suke toye-toyen su suna sai da abinci alakwal haka eh. to yanzu ku a game da samun cin gishin kai wacce irin gudun ce kuke musu baya ga zuwa neman tallafi da abokan hulɗa wacce irin hulɗa ce ke tsakanin ku tare da su wurin sama musu kuɗaɗen da za su juya kamar da bankokin to da bankokin da mu muna ma wataran su suke zuwa suke ba matan horo su shi ɗaukan bashi su bankokin muke musu muke aje musu takardu mu ce gurfa ma kaza ko union kaza suna son wayewa kai sai su zo su musu waye kai su haɗi musu kaka ake ɗaukan bashin modalite inda ake suivre ayi su suke zuwa su yi musu buɗin kai da hwari su musu wayewa kai da hwari to kuma mu kuma mu gyara musu dosiye sai mu raka su mu a kwamfani in su samu. Eh. To yanzu cikin wannan tahiyar ana samun mata waɗanda suke fahimta tun da wani lokaci mata wani bin an ci harkar bashi ce suna da wani ɗan ɗari a wanda suke ba da kai lalle suna amsa kiran aji a nemo kuɗaɗen a zo a juya da su. Akwai wanda suke ba da haɗin kai a yi akwai su kuma an haɗe musu ma su ga kaman ko riba ta yi yawa ko bisa san banki take ba da bashi da riba. Mm. Sanda abin haraka addini sai ce bisa san riba. wataran kuma bankokin ne ma suke sa musu kamar riba da za a ba bankin matan suke ganin yawan shi eh. mm. shi ne ke sa wani eh, bisu na bisu suke ɗari doka mm, mm, to kamar idan aka samu misali irin waɗannan matan ya ne kuke kuna jawo hankalinsu kuna waye musu kai har su fahimta har su amince muna kwatanta musu tunda wataran a cikin union kin haka ko gurfa ma in gaba ɗaya ne suke gamuwa su doka sai su biya to wani sa akwai wani karhin wani ba karhin ba karhin wani bane muna kokari da haka na mu jayo kansu har su dan yarda mm-hmm. eh. to madalla mun sake dawowa kanku eh in mun koma bangaren naki Fatima Kadiri kin ji yanzu yadda wato uwar gida na na shutta bayyana muna yadda ake tafiyar da tsarin bayan kun ji kuma yadda kai su kuma ga irin nasu kokarin da suke kamar ta wannan fannin ku idan kun isa wurin wayar da kan wa'annan matan dalla dalla wani irin ka'idodi ne kuke bi don yanzu zamanto cewa ku isar da ku kuma an samu fahimta to in mun isa wajen mata muna kwatanta musu asusun namu da aka buɗe mhm. daman ma nasu ne na mata don ya tallafa musu mhm. kuma muna gaya musu ga ƙa'idodi yadda ake a shigo wajenmu muna tallafa ma gopama union da federation kamar da ta gayi kuma mutum mai sau na kwanta shi kadai ana bashi shi ma bashi na kwantakin shi shi kadai muna kwatanta musu yadda ka'idodin suke ba su da yauni kuma kamar yadda ta faɗa suna gani kamar bashi da ruwa ne ake addini ya yi yawa ba haka nan ne mu muna ba su bashi don a tallafa ma mata ɗan abin da ake azawa sama ƙalilan ne shi kuma da ake aza shi don sabo kamar ma'aikata da suke aiki guri da takardu da ake aiki da su da wani asirin su da ake ɗauka kamar na bashi da in za a ba mace ko kuma mata duka su dai ne ake yi aiki da shi wannan kudin Yan mm. eh. abin da ake haudawa sama ba don wata riba ba don wata riba ba ce a'a don dai a tallafa musu ne kuma a samu kayan aiki ka a gasa da kayan aiki tunda wani guri da suke daji sai an sa mota da essence da abin hawa duk a je wajen inda suke mm-hmm. tunda su basu da halin taso su zo mhm. yanzu da kwai harka security kuma su matan na daji ba kowanne yake da halin tashi zuwa da zauwa ba mhm. eh, to in muka je can muna musu duk abin cikin sauki da fahimtar juna mhm. to yanzu lalle in aka ɗauki matan da suke daji da waɗanda suke nan birni kamar da kika ce akwai hmm. matsalar zirga-zirga hmm. ka taso ka zo to idan kuka ku kwatanta musu yaya ne kuke bi ke yanzu kuke ɗaukan kuɗin ku ba su dalla ya ne ake ciki ko kuma idan aka zo ɗaukan kuɗin sai sun zo birni sun ɗauka to yanzu in muka je wajen su sai mu kwatanta musu da yadda bankin namu yake in suka gane suka fahimta hmm. a ciki sai a tambayi wanda suke da ra'ayi sai a zo a musu budewa kwant sai a buɗe musu asusunsu in aka buɗe musu asusunsu kuma ana dawowa in mun zo an buɗe musu sai mu dawo kuma gare su akwai takardu da ake cikawa na bashi a lokacin nan ake jin kowace mace kamar yanzu aka ɗau wanga misali na mhm. gungu mhm. he a tambayi cikin gungu yanzu in macen kamar gungu gurfaman guda in mata 20 ke gare ta mhm. sai mu ce to yanzu wanga sai a raba shi gungu biyu matan nan ishirin kowanne ya yi su goma goma mhm. kowanne yana da iko bisa kan kundu guda mhm. sai a buɗe musu kundu guda bisa mata goma kuma cikinsu kowace ana tambaya ta mi take so mhm. nawa take so tunda wata in ta ce ɗari take so wata hamsin wata saba'in wasu matan da suka bunƙasa su har suna ɗaukan ɗari uku a daji mutum guda mm. e, to sai a gama a lokacin nan duka an hidda na kowa sai a zo a cika takardu aka cika takardu yanzu cikin wannan goman da aka hidda a ciki ake hidda mutum biyu mm-hmm. president a ce ke gashi ke ce shugaba ita ce mataimakiyaki mm-hmm. ke za ki zo ki ɗauki yaunin wannan takwas kin mm-hmm. ki zo ku amshi kuɗi ku ga mazamninmu inda yake sai su taho nan sai a ba su kuɗin ita kuma in tattahi sai ta raba ta ba kowa nashi tunda ta san kowa wanda ya tambaya ga nashi yanda yake sai a ba ma kowa nashi to yanzu cikin wannan tahiyar wani irin kalubale kuke fuskanta wani irin matsaloli kuke gani to matsaloli dai ana ganin su me ba su da yawa haka mhm. eh, tunda akwai wanda in kika zo suna gani matan fi sabidillahi suna da bukatar bashi to kuma dan abin da za su sa su shiga ciki yana musu yauni dan kuɗin kamar da za su bada da za su shiga ƙungiyar mhm. su yi kayan nan yana musu yauni a nan gurin aka samu irin wannan ya kuke musu mata to in an samu irin wannan mhm. muna kwatanta musu don mace ya kamata ta kama jikinta mhm. kar ta ce ta zamna bata da irin wannan kamar matan da basu da sana'a ne ko guda su suke samu cikin irin wannan hali kenan muna musu jan hankali muna waye musu kai da kas su zamna su kama dan sana'a ko min kaɗan kinta ba a raina ta. <laughs> Eh. To madalla mun sake dawowa kanki Fatima. Nana Aishatu kun ji abin da Fatima ta ce da suke shan gwagwarmaya tare da mata wasu mata ma sun sashi ma sun iske su haccin ƙauyukan da suke ku a nan birni kuke ya ne kuke tafiyar da tsarin naku na karɓar kuɗaɗe bashi na ba mata su juya daga ita wannan asusun na mai karfi. Kamar inda ta faɗi abin kamar iri ɗaya ne da marayar da su can karkara kama abin ya neme su mata abin suke fuskanta kama abin da za su aji din nan da ake cewa fonkin wannan mhm. wata ran kika iske mace batta da wannan kuɗin da banki ta bada ne take tsimi ta yi demare da su su ko su ce dole sai an bada wannan mhm. eh wannan in ma ne a gangama haka a bada in individual wani sun gane masu doka individual to macen batta da suna ga kaman fon da ake ce a kawo da ne mm. su suna ga yaunin shi mhm, in ma amara ne wata ran suna ganin yaunin shi ba da fon kin wannan eh, ko fon ko wani garanti haka mm. suna ce a ka garanti in baka da fon in kamar da yawa ne kake so sai ce ka ka garanti to wannan shine duk yake ba mata abin nan wahala mm. eh. to yanzu kamar a cikin gurupu-mai-kin kinna kun aka samu irin mata waɗanda suke da ita wannan matsalar ta ba da ɗan garanti kinnan ya ne kuke kuna tallafa musu don ya zama cewa su ma dai sun samu ɗan bashin nan suna juyawa to kamar yanzu a cikin gurupu-mai-na ce mace tana cikin mambar din in a sunan group duka za doka kenan group in za ta ɗauki charge kin ba da fonkin sai a rarraba ma matan sai muna bin su sau da kawa da amsu kudaden mutane a da musu a lokaci mhm. eh, wace irin matsala kuke gani kun san an ci harka da mata masha Allah kun mata ba kaɗan ba turkan lacin grup makin naku ya ne tsarin yake tahiya idan lokacin yayi suna zuwa su haɗa ko kuma akwai wanda suke jan kafa wurin haɗa wannan kudaden to wallahi akwai wanda suke kama wanda bisa kama basu da yawa to ran kuma matsalar da ake samu wa'insu an ba su kin haraka mata mata kuma a ce tsakanin mace da miji sai Allah wa'insu an ba su sai su gwada ma mazan su in za su yi kuma sai mazan su ce ku ba mu in lokaci yayi ma ba ku ku biya mm. in lokacin biya ya zo sai ya zama matsala halau ana zuwa ana zawa mm. eh, me aka yi katari wata gurupa ma tana da kes ana tallafa ma wacan ta biya ita gurupa ma ita eh, ba ta dili tunda haraka jama'a ne na kes ne dole sai an kai a tan inda su banki da lokaci suke aiki eh. to yanzu ka tari in aka kawo aka zo wannan lokacin kuma abubuwan ba samu suka haɗu ba idan suka zo wajen naku wato malama fatima idan lokaci ya kai na cewa ya kamata a kawo wannan kuɗaɗen kuma gashi kuɗaɗen ba su haɗu balle a kawo a nan gurin wanda mataki ne kuke ɗauka nan wajen naku to da farin dai in an lokaci ya kai na zubi mhm. lokaci tun ya kai kamar biyar ga wata mace take zubi to mhm. tun wajen hudu ga wata ana kira in na ƙauye ne a tuna musu in yan masu gungu-gungu ne a mhm. tuna musu a ce rana kaza ne zubin ku shirya ka lokaci ya kawo kai mhm. in kuma na mace ne ita ɗaya biyar ga wata in bata zo ba ana kiranta a waya a ce mata to lokacin zubin kiwa ya kai wance kaki zamna kaki bata lokaci ki tuna da alkawali bisa kanki da yauni mhm. to ba a dai samun matsala da yawa bisa biya tunda mata duk inda an waye musu kai suna sana'a ba su samun matsala wajen biya yanda dai kamar hajiya sun ka gayi ba a rasa wanda suke zuwa su gwada ma maza su ba maza mhm. to a nan ne ake samun matsala sai ki ga kuɗi kowa nashi ya zo ita wagga da ta ba miji namiji kudin ta bai dawowa shine sai ta sa he mun tashi mun ɗauki mota dole an ta an iske tukun da kaɗan kaɗan da dabara hal a samo a maido kudin. Mm. Mm. to madalla ina ganin cewa kahin mu ci gaba wato kadar sai mu saurari ra'ayoyin jama'a da muka samu dangance da shi wannan tallafi ko kuma in ce gudunmawa da bankoki suke kawo ma mata don bunƙasa sana'o'insu. wallahi samun bashi a wurin bankunan nan yana taimaka mana sosai saboda mutum ya samu bashin nan yana taimaka mutum kowane irin kasuwanci mace za ki yana taimaka miki kasuwancinki da zamne nake dai bani komi amma tun na samu wannan labari ba tare da na shiga wata ƙungiya ba na ta yi nemi bashin nan wurin su jika ɗari sun kawara bani bashi na jujjuya ta na samu abin da Allah ya ci da ni na biya na ƙara ɗaukan wani jika ɗari biyu shi ma na jujjuya shi na samu na biya na ɗauki jika ɗari uku haka nan haka nan gashi da yanzu alhamdulillah kai komi ya tsaya akan ƙawahu Wani ya zo daidai ina kasuwanci na na dabbobi na sana'ata ta cikin gida na mata haka sai da sayarwa yan zannuwa ne hijabai haka can ba a rasa ba yan takalma yan yawur kenan alhamdulillah gaskiya gashi nan da shi in biya bukatan kaina in yi ma yara ai mu dangi Alhamdulillah. To alhamdulillah lalle muna da hulɗa da banki nan kwanne wallahi mu dai tunda muke riba mu taɓa samu akasi ba muna yi girma da arziki muna kai musu ajiya kuma lokacin da duk mun ka tashi amsa abin mu muna zuwa mu amsu tunda mu cimaka ta muke saye mu raba mu mata su yi ta kasuwanci lokacin da sai da cimaka na in lokacin ta ya kai kasan lokacin nan muke saidawa in mun saida kuma za mu haɗa kuɗin duka mu kai su banki mu aji. sai lokaci yayi kuma in kaka ta yi mu zo mu ɗauko mu saka mu sayayya amma dai game da banki ba mu taɓa ɗaukar bashi ko na matsala ba to wallahi ni alhamdulillah zan cewa tun da ni da harko jika hamsin ne na amsa na ɗan tuya fari masu ita haka na haka nan sannan sannan sai da na amshi san kisan mil zina ɗan bude shagona yana sai da ɗan farin su shinkafa da su mai kayaci dai hakan ga dai alhamdulillah tun da ina biya wallahi kai mun ga ci gaban abin gasu tun da in ba su da ke ba badawa ba wake baka bashi wallahi alhamdulillah wallahi Allah saka musu da alheri Allah ya biya su to madalla kun ji ra'ayoyin da muka saurara na mata yadda suke tafiyar da tsare tsare nasu eh, in mun dawo bangaren ku wato na aisha idi me za kara mana ra'ayin da wanga matar ta bada kamar ita ta gwada su bisa ma aiki da banki ne mm-hmm, mm-hmm. dai su kai kudin su su ajiye banki kamar tsakanin su ne suka tsara kansu suke yi mm-hmm. to yanzu wa'annan su ne yan karkara ne su san san inda za su su tsara kansu tunda fisbila wataran matan karkara nan suna tsoron bashi kaman gamu matan cikin gunduma mhm. eh, matan gunduma ta in kin diba ba mu da tsari bane muna saukin badda abin nan me ake cewa <laughs> in mun samu dukiya saukin badda ta muke yi mm. eh, me su matan karkara su sun in za su yi taka tsantsan su abin nan in dukiya su amma mu matan karkara mun samu wata a cikin abin da aka ce mu shi. Mhm. ba cikin shi ba muke sa kin gane shi yasa an biyan ya zo yi ta yi ta ana zuwa ana zawa mm. eh kuma da wataran me ake cewa dan abin wannan da ake dora na bisa fisbillah mata suna ganin yawan shi mm. eh mata suna ganin yawan shi dan abin nan da banka take cewa a dora mm, mm, eh suna ganin yawan shi kin ji yanzu fatima ta ce da shi ne ake sayan wasu takardu da wasu kayan aiki kuma a biya ma'aikata <laughs> oh duk da wannan suna zuwa suna musu wayan kai matan suna ji amma duk da wannan kisa haraka sai hakuri ne sai hakuri kuma kowa da irin ganewar shi gaskiya kai eh. to madalla eh fatima kin ji ra'ayoyin jama'a me kike kara mana akan abin da muka saurara to abin da muka saurara wo su dai kamar asusu ne wanda suke aiki da kuɗi nasu na kansu mhm. suna zuwa wajen banki don ajiya lalle mu ma haka nan ne akwai muna aiki da mata haka nan masu zuwa suna kawo ajiya tunda in mun je muna waye ma mata kai mhm. wannan kamar da suke zuba-zuba kuna iya zuzzuba shi ko da yaushe kowani sati ko kuma cikin wata sai a gama mace ta kawo ta zuba a cikin kwanti lokaci in ya kai kenan kin ga sun tara kuɗi nasu na hannuwansu kenan inda suna da buƙatar wani kasuwancinsu suna ɗauka su te su yi aikinsu babu wani matsala babu wani lissahi bisa eh, kuma in suna bukatar bashi ma akwai wanda masu zubawa su ajiye kuma in suka zo su ce suna son a ƙara nasu bai isa mm. ana ƙara musu me masu zubawa su ajiyar nan ba su da yawa mm. eh. kenan baya gaba da bashi hal kuma asusu ke gare ku da kuke bude musu suna tara suna aji kudaden su eh ana yin asusu shine da ake ce ma epargne mm-hmm. ana koya musu ajiya tunda ana koya miki sana'a mata ana koya musu yadda ya kamata su dinka ajiya mm-hmm. wata ran hasi ta cikin bashin mm-hmm, eh tunda ana so ne kai ma ka samu jalli ka yi ka yi kai ma ka tsaya da kanka eh, eh. to madalla eh uwar gida na na aishatu shi wannan da kuke tare da banki tana ba ku bashi tare da mata kuna juyawa wace irin karuwa ce ku samu ta wannan hanyar to wallahi karuwa kai an same ta tunda ya sa mata da yawa sun hasa wannan zaman banzan ya hana mata zaman kashe wando ko kashin zane za a ce ne tunda mata ne <laughs> eh, wallahi ya sa mata suna sana a dewa mata dewa suna suna a kuma kuna gari dai ko ta cikin gari yanzu mata sun tashi da kansu eh, yanzu dai dan karamin misali ma ku diba wannan abin da aka bude safan in wannan kun gani duk mata ne duk sun tashi da kansu da manya da tija da yara da yan mata mu shine ma ke kara birge mu yan mata wannan suke hutuwa suke nema da kansu suna a su wani suna yi biskan cikin abin salula wannan suna vanta allin mhm. duka suna yi kin ga duk wannan ko duk wayewa kan wannan ne da aka yi ta musu eh. to yanzu in aka ɗauki fannin kalubale wani irin matsaloli ne ka samu ta hanyar wannan yanzu kun waɗi guda kun ce kudaden da ake ɗorawa na ajiyar nan ko kuma da ake ɗorawa wurin harkar samun bashin nan sun yawa baya ga su wani irin matsaloli kuke gani cikin ta taku da wannan bankokin to da wayannan bankokin da da fari mhm. mai kref da kani da asusu su ne dai bankokin wannan uku manya da muke aiki da su to ita ma mai kiraf din daga baya he siyasa ta yawa cikin haraka tunda wani dosiye ka ka kana tsammanin zaka samu sai a yi favorize kin wani yanzu dai na faɗi muku kamar siyasa ta shiga cikin abun mai kiraf sinon mai kiraf su ne da dai partner ɗin da muke jin daɗin aiki kwarai da su tunda su ne premier bank bank dai ta fara ta fara aiki da mata mm-hmm. eh daga baya siyasa ta shiga cikin haraka yanzu kenan ba ku jin daɗin su kamar kuke a da amma duk wannan dai ana tare a duk da wannan dai ana tare eh. to me kuke son su daidaita muku cikin tsarin wanda ya sa har kuna dan sanyi sanyi yanzu to yanzu abin da muke so dai su daidaita mu wannan kuɗin da suke cewa mata su kawo su dan rage mu shi kuma an ba ta mata bashi a sa musu dan dile kaɗan mai dan yawa eh mai dan yawa kaɗan lokacin da mace ita ma ta samu tunda ba da ka fara kasuwa kake samun riba sai ka dan tara a dan kara musu dan dile in ka su fara versama kuma su huda siyasa wannan da suka sa a ciki eh. to fatima aka ce dai ga kai ga fata ba a tambaya abin da aka yi <laughs> fatima kadiri kin ji hawa korafin da na na ta yi a matsayinta na wato ɗaya daga cikin shugabanni wanda suke na ƙungiyoyin mata kuma suke aiki tare da ku shin ana iya kawo amsa a game da abin da ta tambaya ko kuma sai an je an yi shawara a can cibiyar to in an ta can a yi shawara amma ina da amsa da zan ba ta kada tunda su mata da an ba da bashi mhm. dele da ake azaba a ba mutum bashi a ce yanzu yanzu ka kawo kuɗi a'a in aka baka bashi ko na gungu ne ko na kai kaɗai ne sai an baka wata guda na ka ka juya ka samu kai ma abinda da za ka zo ka zuba yanzu wata na biyu mai bin kan shi shine kake fara zubi haka nan ne mu ka'idodinmu kuma zancen da ta ce an sa siyasa ciki to fi sabidillahi mu dai cikin harka mai ta mata ce ta jama'a gaba ɗaya ne babu ne babu ne babu harka siyasa cikin ta na mata ne asusun mata aka buɗe ma don su ne nasu ne zaman kansu yake kenan babu siyasa cikin haraka eh sai ta yi ba a samu fahimtar juna ne ba eh. da aka zo ɗaukan bashin ko wani abu tunda akwai yanzu kamar in mun baka bashi na harin mhm. yanda ka biya shi in ba mu ji daɗin shi ba in ka komo ba mu sake baka abin da ka tambaya mm. dole sai an rage muka dan a kwatanta muka in ka ɗau alkawali ana son ka cika shi. Ba irin shi bane sa ita ta sa abin da nake hoɗi. <laughs> Ita ta sani. <laughs> Eh, Kayi mu ci gaba ina ganin ta kadira sai mu saurari wato tarihin ko kuma in ce tarihin namu na musamman a cikin wannan shirin da muke wanda da ya danganta da gudunmawar da bankoki ke kama mata dangance da samun cin gishin kansu. An haife ta a sha bakwai ga watan Fabrairu shekara ta alif dubu da sittin da hudu a garin Dogarawa da ke cikin gundumar Malbaza inda ta yi aure a nan garin birnin kwani. Hajiya Ummu Ali ta na da 'ya'ya guda biyar inda ta taso tana da sha'awar kasuwanci a cikin rayuwarta kana ita ce jagorar mata kana kuma kwansayar mata a nan garin birnin kwani. bayan nan uwar gida Hajiya Ummu Ali ta zamo jagorar Scoop Haske a shekara ta dubu da hudu kuma ita ce jagorar kungiyar nan da ke yaƙi da cin zarafin 'ya'ya mata da kuma kuma kwato su mai suna ciwon ya mace na mace ne a nan garin birnin Kwani. Ta ma studio Kalango karin bayani akan yadda hulɗa su take da bankuna a matsayin su na ƙungiyoyin da ke da hulɗa da bankuna a nan garin birnin Kwani. To alhamdulillah lalle muna da hulɗa da banki nan Kwani. Wallahi mu dai tun da muka fara hulɗa ba mu taɓa samu akasi ba. Ba mu da akasi da su muna yi girma da arziki muna kai musu ajiya kuma lokacin da duk mun ka tashi amsa abin mu muna zuwa mu amsu. tunda da mu ci makata muke saye mu raba mu mata su yi ta kasuwanci. Lokacin da sai da ce maka na in lokacin ta ya kai lokacin nan muke saidawa in mun saida kuma za mu haɗa kuɗin duka mu kai su banki mu aje sai lokaci yayi kuma in kaka ta yi mu zo mu ɗauko mu saka mai sayayya sayayya na in muka yi ta muna ba mata buhu ɗaya buhu biyu kamar wanda ka sana'a ta harka hatsi haka duka in shi na so ka muna ba su bashi su saida su hidda ta su riba su mai muna game da banki mu ba mu amsa bashi banki ba ɗaya muke da masu amsa bashi banki. uwar gida hajjiya ummu ali ta zayyana irin nasarorin da suka samu a cikin tafiyar wannan scoop din nasu an samu nasarori Tunda da me aka ci nasara duk abin da kake rike da shi kake taimaka ma gari kake taimaka ma jama'a na tare da kake nan nasara kaga duk abin da ya shahi na ƙasa wanda za a yi sai mun sa hannun mu ciki tun da alhamdulillah ko zakko wanga gwamnati da aka ce kowa ya yi nashi tallahi scoop haske sai da ta hidda shekka ɗari kash na taimakon gwamnati bayan shi muna kai taimakon mu likita mun yi bantuttuka muka kai likita mun sayi tabarmi muka kai muna sayan butoci da abin nan mun kai taimako makarancin ne iya kamar haka in suna musabaka kenan mu nasarar mu duk abin da za a ci zaka taimaka ma al'umma nasara ci gare mu a nata bangaren magatakardar wannan kungiyar cewa da hajjiya hawwa'u musa ta bayyana makasudin girka wannan scoop din da kuma irin ci gaban da mambobi suka samu a ciki alhamdulillah shi da scoop haske dai duka gundarin shi duka kakaf harkar taimakon kai da kai ta da taimakon addini tun da nan dai ga mu dai mambobin kufa daga cikin su an ka sai muna bisa shi an ka ba mu bisa buibui kowa wasu na nan nasu sun ayyawa da cikin su kuma daga cikin taimakon da muka yi na kai da kai in wata lalura ta ta gagashe ka sai ka sheko da gudu aramta min abu kaza a doko aramta maka ka kai ka biya lalura ka sai ka samu sannan ka to ka bada duka dai daga cikin taimakon da dai aka yi dai na cikin su kufa haske kuma masu yan ƙananan sana'o'i hakan ga masu yan kulle kulle ka kulle gujiya ka kulle ka kulle wani abu duka dai ana doka baka a ce ta yi ka juya in ka juya kuma ba a tauye ka a ce ka kawo gaba ɗaya kaɗan kaɗan kana kawo ana rubuta ita ma nata bangaren farida muhammadu ita ce kwantabul din kungiyar ta yi raskwanan abinda suke saya idan suka ɗauko kuɗi a banki Demil ventan dai sun kawar asha ventan abin daga restoration sun di sak sak ɗari uku da goma sun kawar da su aka zo aka sai waken suya da ɗari da hudu ana nan za a yi vant aka zo aka sai da to waken suya dai bai samu shiga ba ga wannan shekarar eh ventan bai samu shiga ba da an kai vant kuma sai aka zo aka yi asha an samu ci gaba sosai sosai tun daga wannan lokaci kat san sak kuma aka sayi 2022 aka sayi tuwasan di na sargo yanzu muka zo 2023 kuma yanzu abin da sun ka sayi na hatsi sak 571 suka sayi na hatsi ita kuma dawa suka sayi 145 a ƙarshe uwar gida hajjiya ummu ali ta zayyana irin matsalolin da suka ɗan yi fama da su a lokutan baya da banki matsalan wadda dai ta sa gobe ba mu manta da ita mun samu matsala da banki kun san lokacin lokacin da an kai kude takin nan banki duka sai an kare mu ko daidai an kai kaka ta yi lokacin da za mu siyan abinci in mun ka tai banki neman kuɗi abin da muke so a bamu ba shi ake bamu ba tunda akwai lokacin da ma ake ce muna shika hamsin hamsin na za a bamu to kai da ka ka zuba miluka kuma abin gana ka dan lokaci na da lokacin nan ya huce ba sake samun shi za ka yi ba uwar gida hajjiya ummu ali mace ce mai kamar maza kana ta zama kurna mai jijigo mai yara abinci anan garin birnin kone madalla mun saurari tarihin wato hajiya umu ali wata shugabar wani gurfin mai iskub haske wanda suke hulɗa da banki kun shi dai bayan ɗaya yadda suke tafiyar da tsararrukan nasu tare da ita wannan banki nana aishatu idi federation mata masu dubara shin mi zo kara muna kan wato wannan tarihin da muka saurara alhamdulillah kuma su matan ga na kwanin na jinjina musu tunda su bisa ma ɗaukan bashi da nasu ne suke jujuya kuma kullun karuwa suke da bahu ɗari uku da goma da ta ce har sun kai bahu dubu da wani abu wallahi na jin na musu bismillah na jin na musu to haka ake so me mu kun san maraya ba kamar irin karkara ba ne kamar inda na faɗi tun da wari nan in wata sabga ta ce ka gama duka gaba ɗaya baka cewa wannan na mutane ne na kasuwa ne barin keɓe shi daban sai su gama gaba ɗaya in biyan ya zo a tsaya ana inda inda ana zuwa ko a zubi zubin wani haka muke samun matsala da su Eh, amma matan karkara kai fi su alhamdulillah eh. suna da tsari su suna da tsari su to madalla mun gode fatima kadiri kin ji wato tarin da muka saurara na gida hajiya ummu ali sannan ma kuma da tsarin da suke tahiyar da shi akan ita wannan kungiyar ta su scoop me zai kara mana akan yadda suke tafiyar da ayyukan nasu to gaskiya masha Allah suna tafiya da harakokinsu yanda ya kamata kuma harakokinsu yana tahiya daidai na ji ta ɗan koka a lokacin da aka samu kudeta da harkar banki mhm. to kun san abu ne wanda lokaci ya zo kuma babu yanda aka iya yanda yanayi ne ya zo kuma wannan allah ya kama muna cikin sauki bai jima ba aka samu aka ciyo kan wannan matsala mhm, mhm, eh. Eh, yanzu kuna tafiya da su hulɗa kuna tafiya yadda ya dace yanzu ana tafiya hulɗa yadda ta dace mutum ko nawa ka aje ko nawa ka zo nema ana baka mhm. eh, kuma bashi yanzu shi ma ana tahiya da shi yanda yayi alhamdulillah komi ya koma daidai yanda ya kamata to madalla to ina ganin cewa dai duka duka dai anan muka zo karshen muhawara amma kahin wato misalmar hukunta kwata zan so in ji ra'ayoyinku ɗaya bayan ɗaya a ɗazu wato wani gida na na kin yi ƙorafi a game da yadda kuke ta yi hulɗu ku wani lokaci ana samun littin lokaci ba a samu yadda ake so ita kuma wato fatima kadiri ta ba da shawara kan yadda al'amuran suke tayya kamar a jimilce me ne kuke ganin cewa idan aka haɓakar da shi kuma aka girka shi mata za su samun sauƙi waɗanda suke baya baya ma za su ba da kai wajen karɓar wannan tallafi ko kuma in ce wannan basussuka daga banki don zama sun bunkasa al'amuran suna na sarrafe-sarrafe da kasuwarsu daban-daban wato walgida na na ashirin ne ni karin bayanin da zan yi kamar su bankokin na ji kamar inda hatsuma kadir ta faɗi ta ce saboda gyaran takardun ne ake wannan abin da ake cewa mata su kara mhm. to mu 'yan kawo rahoton kamar mu ne kakakin matan mhm. mu za mu zo mu hudu abin da suke vivir kamar inda nasara ke hudu su in sun samu dai Kudin nan da suke bada a dan rage musu eh kuma ɗan kuso inda kuke cewa su bada shi ma a dan rage musu da akwai wanda suke son diyewa yawa a ce sun kawo wata takardar gidansu ko kana da wata zinariya ka kawo wata kaddara eh wata kaddara ka kawo mm. in ka kasa biya wannan kaddarar za a saida su hudda kuɗin su baka sauran ka mm. kaga wannan din mata suna kawo kukan wannan kenan in mai yiwuwa ne su samu su dan rage musu eh to su kuma yan mai karfi ɗazu na yi zancen sun sa siyasa a haraka ta ce ba haka mm. su hudda wannan in suna so hulɗa mu ta ci gaba mu da su tunda mu inda muke mmd a politik ne ba ruwan mu da wani siyasa ce kaza kaza ce mu dai mata su ci gaba ne bukatar mu kenan su da wannan a an ka sai kan su tiriye a tambaya wannan wani bangare ka zaki wani bangare ka zaki to lokacin da za a bashi kredi kin ga iya di kuraje ke mata mm-hmm, mm-hmm, mu mu mm-hmm. ne muke gaban su kenan bin bashin daɗi tunda su wa'annan masu banki kamar mu ne kakakin su mu muke zuwa muke tallafa su wurin mata muka kasu ba musu ba abin da ya musu daɗi kin ga mu ma ba mu ji ba daɗi mm, mu su shine kukan mu to madalla eh, eh Fatima Kadiri wata shawara ke gare ki dan ya zamanto cewa mata sun ƙara nuna muku aminci kuma kun ci gaba da tallafa musu kasuwancin su da al'amuran su baki ɗaya su bunƙasa da ita wannan bankin taku ta mata ce saboda mata aka girka ta to shawarar da ke gare ni mata dai in an ba su kuɗi su dinka kama jikinsu suna yin sana'a su su bar ba mazaje tunda in mata suka ba maza daga nan ake samun matsala mm. amma duk macen da ta ɗauki kuɗi ta yi sana'a da shi insha Allahu tana jin daɗin shi kuma mu da kanmu muna jin daɗin hulɗa da su hulɗar mu ba a samun matsala kuma mata suna jin daɗi suna yabawa suna jin daɗin hulɗa. Mhm. Eh. Kuma saƙon da na alhashi ta bada za ki kai shi. Saƙon da na alhashi ta bada insha Allah zan kai shi can. Eh, amma ina ƙara jinjina mata tun da ni ina cikin wanda suke cikin harakar bashi mhm. wannan ni dai ina tabbatar mata da wannan dosiye da in ya zo babu zancen siyasa bisan shi mhm, tsakani da allah nike magana kuma gobe kiyama ma daga ni sai ubangiji na zan ba da amsa amma ni dai na san dai inda dai muke kula da takardun bashi babu harkar siyasa a ciki abinda mutum kai shi dai ne kake gani mm, in bashin ka na wa'i ka'idodi in ka bi su haka nan ne tunda muna da mata da yawa da suka fara daga jika hamsin jika ashirin da biyar yanzu suna ɗauka har miliyan goma mm, ban mu da matsala da su masha Allah kuma akwai wasu mata wo in suka ɗau kuɗi mota ta fara zuwa gidansu tana dawowa an fara bibiya an fara bibiyar bashin nan sai an yi ba daɗi mm. kuma duk da wannan mu ba mu zahin sai da zinariyan mutum ko gida ko ko wani abu a'a ana lallaban ka ana gwada muku kuma hanyoyi yadda za ka yi ka hita cikin kangin da ka shiga mm. tunda daman dan a taimaka ma ne a hiddo ka daga cikin matsala kenan ba a barin mutum in ya shiga matsala a ciki a ce a'a za a sai da kayan ka ko wani abu dan a biya bashi a'a ana tallafa ma ne da zaka biya a sannu cikin sauki kuma ka koma ka zamna da kanka kai ma har ka koma ka sake sana'o'inka to madalla to madalla ina ganin cha dai gaba ki nan zan mai sallama da ku wato kun saurari muhawarar ta mu dai wadda ta danganta da gudunmawar da kananan bankoki ke kama mata don su ci gaba da bunƙasa al'amuran su na kasuwancin su ko kuma sarrafe-sarrafen su a jimarta dai ci gaban ɗaya mata kun shi dai bayan ɗaya bakin namu yadda suka ka bayanin nasu ta yadda wannan tayya za ta tayya daidai su matan su ci gaba da samun tallafi kuma su ci gaba da bunƙasa al'amura nasu tare da abin kokin amadadin bakin namu cewa da fatsima kadiri mai kula da harkar bashi a nan wato asusun mata da ake cima mai karfin da kuma nana aishatu idi wadda take federation bere ƙarƙashin wato ƙungiyar nan da ta hada da mafiyan ƙungiyoyin mata cewa da mata masu dubara ni hawa usman tare da bin hannun kadir can biyar da hada mana sauti muke can ku sai an jima zan bar ku tare da shirin namu na matso kishi ai saurari lafiya sai wani lokaci insha Allah. Matsukiji, matsukiji, matsukiji, matsukiji, matsukiji. Hey! Matsukiji. Laila, me kike tsaye bakin ban daki? Shiga Allah ki zo ki bani wuri nima a matsayin ki. Tanti Maimuna nima ma ban samu na shiga ba ku ga jin waɗannan kuka ina jin ana kuka ƙasa ƙasa akwai wani ciki da ke nan kuka cin ban ɗakin nan. Tsaya dakata maka kowa ne ne. A'a rahina ke ce me yasa me ke wani ya rasu ne baki da lahiya ne. ina hankali Laila lallaba ta kaɗan rahina miya akai zo zo zo zo mu je kina son mu tattauna akai. Ba komi kuna yi wuce ku shiga. a'a a'a ba kalau ba dai da ba huska kiwa to duk kin canza lokaci guda ya ne aka yi wai zo zo zo zo ku zo mu je sashe na ku zo mu gani can kin mun samun sirri mu tattauna rahina kin ga dai mu abokan aiki ne kuma ko ba komi ne na aike ki sannan kuma lela duka shekarun kuɗi warin ki ce kina iya ki bayyana muna abin da ke damun ki ki yarda da mu in kuma kin ga yanzu ki shirya ba za mu jira ki lokacin da ya dace duba da Allah wadda duk huska ki ta canza kamar wata da bata da lahiya hawayenki sun kitsa tsaya suna ta zuba na san da akwai wata matsala tun kwanaki ina ta kallon ki yi nazarin nan in kuma abu ne da ya shahi gidanki baki son ki magana ni ina shawarta ki da ki ki nemi masana waɗanda sun ka kware dan hira da mutane bisa kan abin da ke damun su tun da tana yiwa mu ba ke da mu ba a'a ba haka nan bane ku yakuri da Allah matsaloli na dai ne ban san ba ina zan sa su na gaji kuma tsoro nake nan gaji ban san ya zani ba habba ki haƙuri ki ɗan kwatanta haka nan dai tun da kin gani matsala in ka faɗa ma wani ka iya samun mahita in ma ta gidanki ne ko nan ne wurin aiki tare za mu nemo mahita ko ba haka ba kenan in magana wallahi duk matsalolina da nake haɗuwa da su wajen aiki dai ne kuma na zo ban jin daɗi ina Allah Allah ma koma gida ikon Allah to me kawo haka saboda wani abokin aiki na ne ko da yaushe na takura mu rayuwata kullum idan shi na kaina ko kaya na sa kullum sai ce mun ga sun kyau sun yi do jikinki yau ma sai dai kama hannu na. ni abin ya ishe ni wallahi tura ta kai bango abin ya ishe ni ce sa nake ta wannan kuka da kuke gani kai kai kai wanga zake bakshi ta yiwa wani irin namiji ne ya kamata in mishi magana a a a abun ma ni ni ya ban takaici wallahi wai wane ne kai laila ya haƙuri ki hona sanki da zahi rahina ci gaba muna sauraron ki abin ya hara ne da har ce min kayana sun yau na yi kyau da harin ban jin daɗin abubuwan nan da yake ban da aure sai na kyale shi amma yanzu na shekara biyu da arme duk da hakan dai na ci gaba da takura ma rayuwata kwanakin bayan cin ya taro na dinga cin abinci har ma ya ce ina ma a ce koma gidana da zama da rinka cin abinci masu daɗi da nake yi amma wallahi mutumin nan babu kumya ga idanun shi kuma mutum ne da muke aiki tare da shi a wurin nan ai bai kamata kina yarda da irin wannan abubuwan ba ke ko da ke budurwa ce ko mata aure wannan bai dace ba nan wurin aiki ne muke kenan ya kamata ya girmama ki bai kamata kina yarda da wannan abun ba wanga musgunawa ne yana ga cin zarafi ne ai kuma bai kamata ki shiru a kai ba ha wannan magana ce yake faɗa miki ta ƙasa ƙasa kenan ya kamata mu gaya ma manyan mu don su ɗauki mafita ya kamata ma ke ki gaya mini sunan shi in ke baki son ki mishi magana ni kan kai na zan mai magana saboda ma mu samu mu ceto rayuwar wasu abokan aikin mu mata yalla in ma ba su cikin halin da kike ciki su ma sun yi shiru a'a bai nan ga mu zuguna min tunda kullun dariya ke min magana amma da abubuwan da ne ba su nan ga birge ni rahina sauraron nake ji wannan nacin da yake nuna miki shine ake ce ma cin zarafi babban laifi ma ya zo ya taba ki har da wani kame kamen hannunki yana neman ya yi miki magana shin sai ka kama hannun mutum ba da baki ne ake magana ba kuma yana miki shi a cikin aiki wannan abin da yake yi wallahi babban laifi ne wanda kuma idan har ya ci gaba da yin shi irin wannan yakan sa ma mutum ya samu matsala har ma ya kai abin baya ga wurin aiki har ya taɓa ma rayuwar shi gaba ɗaya wannan shi ne ake ce ma musguna ma mutum ta fannin kiwon lahiya ta fannin tunani ma ta fannin ma rayuwar shi gaba ɗaya. ai tantime muna ka koyi nisa ba gashi ba yanzu mun iske ta da sahinan tana kuka cikin banɗaki kuma wannan bai dace ba abu ne kuma da bai da kyau kenan abun ya haka taɓa kwakwalwar ta ma an ba mu yi aniya ba kuma ki san da cewa ana iya tugumar shi saboda ya taɓa ki saboda ki san da cewa dokar aiki cikin ayarta ta arba'in da biyar ta hana ka nemi wani abubuwa na ga jikin mutum ko ko kai neman wani lalata da shi saboda kana gaba da shi ko ko ka hi karhin shi wannan na sa a kai mutum kurkuku kuma da tagar kuɗi hoki shi in gaya miki kuma abin da yake yi ne shi a'a ba ni so mu kai can kun san nai kuka abu yana wucewa kuma ban son ja mishi matsaloli na je sama na yi son rike abu gare ni ni ban son ja mishi matsala da Allah ku bar hirar kai na barci haka nan haka za zaki ta dawoma sai ƙarshen rayuwarki ko ko sai wani abu ya same ki bai kamata ki ji wai laihinki ne ba ke baki da laihin komi cikin wannan shi ne bai kamata ba yayi abun da yake yi baki ce a dube ki ba baki tambayi komi ba kuma kowa bai kamata ya yi rayuwa ba a haka wadda kike nan gayi kar ki damu komai zai wakana yadda ake so mu dai yi magana wa shugabanninmu laila wai ni a tunanina ba shi ne kina cikin wannan kwamitin da aka kawa ba wanda zai karba irin wannan ƙorafe kurfin haka ne tanti amma har yanzu kwamitin bai zamnu ba saboda shi ne na ga ya dace mu gaya ma shugabanninmu na wurin aiki su za su samu hanyar da ya kamata a bi don a shawo kan wannan matsalar saboda tana yiwa shi wannan abokin aikin namu yana ga wannan abubuwan ne ba cikin ya san da cewa ba abun da yake yi ba su dace ba kenan ya kamata a ji hankalin shi na gode sosai da shawarar da ku bayan da har nake da daga ni ce har nake zan sake kayan da nake sawa kuma nake cewa ma zan aje ma aikin dan huta da wannan jarabar diba duk wani cin zarafi da ake ma mutum rahina ya kamata a ce an bayyana shi ko ta hanyar ka zo ka tattauna ne da baki da baki ko kuma kan a rubuta ne kan shafin yanar gizo ka aika ma mutum ko kuma a rubuta ne ta na'ura mai kwakwalwa ka tura ma mutum ko kuma dai wata hanya ta daban wannan shi ne zai sa a rinka sanin takamaimai wani irin yanayi ne ake ciki musamman ma a wurin aiki tunda idan ba a bayyanawa tuka a za a sani har ma a ciwo kan matsalar yanzu ai na gane na gode sosai ku rike wannan sirri da Allah ku taimake ni ku ɗauki wannan magana sirri na muku kamar na bayyana abun ne da Allah ku taimaka mini babu komai rahina yanzu abin da nake so da ke ki aje hankalinki ko ma ki je cikin banɗaki ki wanke huska ki tas ki koma ki aikin ki tamkar wani abu bai faru ba insha Allah tanti na gode Laila kula da ita insha Allah za mu kula da wannan abun ai wannan mata suna cikin haɗari kowa da kowa mu